أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ما لا يتي والمندوب المندوب لغة المدعو المندوب شيني وندا أكا كيرا shi yasa yace a lugha ana kiransa almad'u wa istilahan amma a wajen malaman usul idan sun ce almandud ma amara bihi shari'u la ala wajhi ilzami duk abin da shari'a ta yi umarni wanda ba ta tilasta ba karrawati kamar sunanin rawatib sallolin nan da ake yin kafin farilla su ne sunanin rawatib to kaga mandubi ne su ba wajibi ba ne ba fakara bi kaulina ma amara bihi shari'u da muka ce ma amara bihi shari'u sai muka fitar al-muharram wal makaruh wal mubah ba sa cikin da haram da makaru da muba ba umarni bane ba na shari'a wa kharaja bi qawlina ala wajhi al-ilzam da muka ce ala wajhi ilzam sai muka fitar da wajibi inda wajibi shine ma amara bi shari'u ala wajhi ilzam wal mamdum yusabu fa'iluhu imtisalan wala yu'aqabu tarikuhu shi mandubi wanda ya aikata shi da niyyar samun lada ana ba shi lada kuma ba a uquba ba a yi wa wanda ya bashi uquba la a duniya la a lahira wa yusamma sunna wa masnunan wa mustahabban wa naflan duk wannan sunaye ne a usul a malaman fiqh ko a wajen malaman usulu wanda ake kira mandudi zaka iya kira sunna ne wannan zaka iya masnunan ko mustahab ko nafila wa qawluhu al al-mad'u an yaqula nadabahu bi ma'ana bi ma'ana da'ahu kaga bi ma'ana nadab ya kira shi kaga al-mam in dai nadaba ya zama nadahu to al-mandubu sai zama al-mad'u wanda aka kira ko ma a mara shari'u ala wajhi al duk abin da shari'a ta umarna ta umarci a aikata amma da ta yi umarnin ba ta tilasta ba kan rawatibi muka ce shine kamar sunanin rawatibi da kala bi na ma amara bi shari'u alwajib lokacin da muka ce ma amara bi shari'u ka ba kafin mu ce alala ala wajhil ilzam kaga wajibi ya shiga ko li'anna shari'u amara bil wajib walakin sai dai lahazu ka kula anna amra shari'u bil wajib laysa ka amrihi bin nadami umarnin da shari'a ta yi wajen a yi umarni a aikata abu ya zama wajibi ba daidai yake da karfin umarnin da ta yi ba a mandubi ba daidai suke ba li'anna al'amra bil wajib aukat wa ala sifatil ijza wa ajruhu aidan aktar wannan shine bambanci abu na farko umarni na bangaren wajibi duk inda umarni yake kuma yana hukuntar da yufidul wujub yana hukuntar da wajibci to aukat ya fi ƙarfi wa ala sifatil ijza kuma yana da siffar yi idan mutum yayi a ce ya sauke nauyi da yake kashi za a ce haza ya yi abin da aka umarce shi da ya sauke ma wani nauyi ne akan ka ka sauke kuma ladan wanda ya misiltu da wajibi da wanda ya misiltu da mandubi ladan wanda ya misiltu da wajibi ta fi yawa to shi ne bambanci wa huwa aidan a habbu ilallah kuma Allah madaukakin sarki ya fi son duk abin da yake wajibi kafin ka yi farilla kama kala Allah ta'ala fil hadisi kudusi duk abin da yake wajibi Allah ya fi son sa fiye da mandubi shi yasa a hadisin qudusi Allah madaukakin sarki yake cewa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma taraftuhu ba abin alayhi ba abin da bawa na yafi kusanci zuwa gare ni kuma na fi so ya kusance ni da shi fiye da abin da na farranta mishi kaga sai yace abin da Allah ya fi so shine abin da ya fara amma ma zalu abdi ya takarrabu ilayya bin nawafili hatta ahabbtu ka kenan wajibi ya fi ƙarfi kuma shi ne ma yake qualified ɗin mutum ya ba shi dama a duba mandubinsa da sunnarsa idan ka yi wajibi ba ka zo kai ta sunanin rawatin kai ta azumin nafila litinin da alhamis baka yi ramadan ba ba ka da ladan shi domin asalan sai ka aikata wajibi sannan ka cancanci ma a kalli nafilanka shi yasa ashe wajibi ya zama Allah ya fi so yanzu mutumin da ya sallar tahajjudi ya kai har karfe ukun dare ya yi bacci da ya asuba ba kaga garin neman gira ya rasa ido gara kai yayi sallar ya yi sallar asuba domin ita ce a habbu ilallah kuma ladanta ya fi kuma shine in bai yi ba wacce in bai yi ba ba abin da za a mai in yayi ne za a samu lada wannan kuma yanzu an rubuta miki zunubi ce izan dakhala fi qawlina ma amara bihi shari'u alwajib ashe lokacin da muka ce abinda shari'a ta umarta sun yi tarayya tsakanin wajibi da maudubi sai Allah ya yi umarni wa qawluhu wa qawluhu kharaja bi qawlina la ala wajhi ilzam amma da muka ce la ala wajhi ilzam to mun fitar da wajib domin shi wajib amara bihi shari'u ala wajhi ilzam lakin al mawdubi amara bihi shari'u la ala wajhi al shi ba ta fuskan dolantawa ba amma wajibi an dolantawa mutum ya aikata in bai aikata ba yu'aqab amma wannan la yu'aqab man tarakahu to kaga su ne bambanci li'anna al-wajib ma'murun bihi ala wajhi al duk inda kaji an ce wajibi to an umarta a aikata kuma wajibi wal mandubu ma'murun bihi walakin laysa ala ba a umarta shi ba ba a umarce shi ba ya aikata an umarce shi aikata amma laisa ala waje ilzam ba ta fuskar dolantawa ba ba a lazimta mishi ba wa qawluhu fa kharaja bi qawlina ma amara bihi shari'u al muharram wal makruh wal mubah yace amma al muharram wal makruh fa li anna shari'a naha anhuma su hani shari'a ta yi kaga ba umarni bane ba da aka ce ma amara bihi an fitar da abin da yake haramun da abin da yake makaru domin shi hani akai wa ammal mubah amma shi mubah فلأن المباح bihi amrun wala أمر ولا نهي لذاته أكرن كان شي مباح din kamar yadda muka faɗa a baya babu umarni babu hani a kan shi shi yasa ce li zati amma li ghairihi zai iya zama an samu lada ko kamar tafiya ilal masjid da tafiya mubah sai. amma wanda ya tafi kamar irin sayan ruwan alwala duk da ya misali a baya kaga wannan ya zama amara bihi shari'a lakin la li zatihi li ghairihi la abin da yake saboda wasila ne wanda sai da shi ma yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibu wa sayati insha Allah tafsiruhu kuma tafsirin sa zai zo wa misalul mamdub as-sunanur rawatib sai ce wannan sunanin rawatib wa hadhihi laysat biwajiba ba wajiba bace fa salatu duha laysat biwajiba haka sallan duha wa tawaful qudumi haka tawaful qudum wanda ya fara shiga makka yayi tawafi din na qudum alal mashhuri wa sahih abinda yake mashhuri da inganci laisa bi wajib da wajibi bane duk da yake akwai cikin mazahib da suke cewa wajibi ne tawaful qudum wa siyamu sitta sittata ayyamin min shawwalin ba'da ramadan laysa biwajib shi ma azumin wata shida kwana shida bayan a cikin watan shawwal bayan ramadan shi ma ba wajibi bane wal amsilatu ala zalika kathira malam yace akwai misali da yawa a bisa haka wanda duk sunnoni ne ko mustahabbai ne ko mandubai ne ko nafiloli ne wanda ba wajibi ba wa qawluhu wal mandubu yusabu fa'iluhu imtisalan yace mandubi idan mutum ya aikata shi za a shi lada wala yu'aqabu tarikuhu wanda ya bashi ba za a ma uquba ba yusabu fa'iluhu imtisalan fa idza fa'alahu lam tisalan lam yasub alayhi wannan yace ashe da aka ce yusabu fa'iluhu imtisalan ko mandubin idan mutum ya aikata shi amma ba tare da niyyar ya samu lada ba shi ma ba zai samu lada ba misaluhu rajulun iktasala yawmul juma'a mutumin da ya wanka ranar juma'a litanazzufi faqat kawai dan ya tsaftace jikinsa lam tisalan li amrin nabi sallallahu alaihi wa sallam ba yayi kwatantu da misalin umarnin manzo sallallahu alaihi wa sallam ba fa hal yusab wannan za a ba shi lada yake la la yusab ba a ba shi lada li'annahu ma fa'alahu imtisalan domin bai yi ba da neman lada shi yasa da ranar juma'a daman kai kullun ka saba da sabon ka tashi ka shiga ban daki kai wanka kai kwalliya ka taho kasuwa to ranar juma'a da safe da ka shiga ban daki sai kai wanka amma sai kai niyyar hadda wankan juma'a to kaga za ka samu lada domin zance mafi inganci shine ba kamar yadda wani ra'ayi na malikiya ba suka ce wankan juma'a sai ya kai dab da juma'a da safe ma mutum ya yi karfe bakwai zai fito karfe takwas ya yi wanka da niyyar wankan juma'a to ya samu ladan wannan ya aikata mustahabi ya aikata wankan juma'a wa rajulun anfaqa ala ahlihi ta'aman da mutumin da yake ciyar da iyalansa abinci wa kiswa da tufafi wa maskanan ya ba su wajen kwanciya lamti tisalan li ba kawai yana ji a jikinsa ba umarnin Allah ya ji. kawai walakin bina ala anna hadha huwa al-urfi kawai yana ganin al'ada ce ni mai gida ne na tashi a garinmu in dai kai aure zaka ciyar da mata lokacin da kake bada kuɗin cefanan lokacin da kake bada abincin lokacin da kake bada baka tunanin umarnin Allah kake bi to sai ka to kana ta ciyarwa baka samun lada to da kai a jikinka baka jin umarnin Allah to amma wanda yake yi shi kuma yana tunanin Allah yake bi to wannan zai samu lada hal yusabu amla wanda baya tunanin za a bashi yake la yusab ba a bashi ba za a bashi lada ba domin li annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li sa'ad ibn abi waqqas manzon Allah ya ce ma Sa'ad ibn Abi Waqqas wa alam yace ka sani annaka la tunfiq nafaqatan ba za ka ciyar ba da dukkan wani abin ciyarwa nafaqatan kaɗan ko babba tabtaghiya biha wajhullah tabtaghiya biha wajh Allah kana neman domin ka samu lada domin Allah illa ujirta alaiha fa sai an baka lada hatta ma ta taj'aluhu fi famim ra'atik har abin da za ka sa a bakin matarka kaga tabtagiya fi waje Allah ashe ashe abincin da kake bayarwa a gidanka shi yasa duk wanda yake asara duk wanda yake ganin kawai yana ciyar da iyalinsa yake ganin wahala yake to kaga ya asara bai samun lada kuma ya ciyar din kana ganin cewa kawai ka tada kattun banza kana ciyar da su wani haushi kawai ko dai sai dai ko a kawo muku kuci ba ku da aikin yi sai ci to kaga kana ganin kawai wannan abun amma in ka tunani daidai yake da sallar da kake yi yanda in kai sallah ka tashi kai sallah magariba ba za ka wa gori kanka kawa to wannan ciyarwar ma ba ita matar ba ba ƴaƴan kaiwa ba kanka kawa kana jin yanzu kai ka samu ɗaukaka da lada a wajen Allah da duk wahalhalun gida kake ɗaukata aikin lada to kaga wannan zaka rinka samun lada wajen Allah duk abin da aka ci a gidanka yace aka yu'aqabu tarikuhu hu fid duniya wala fil kuma shi man dubi wanda ya bar shi ba ba ya da wani hukuba a duniya ko a lahira amma fil akhirah fa zahir a lahira zahiri ne wani babu iskali tunda ba a umarta ba aka ce dole sai kayi fa ila anna Allah ta'ala la yu'aqab ala amri rakhasa li ibadihi fihi domin Allah madaukakin sarki ba zai yi ukuba ba ga aikin da ya ba bayansa kusa ya musu sauki su aikata ko kar su aikata ala in fa'altumuhu asabtukum in kun aikata zan ba ku lada wa in taraktumuhu fala ulzimukum bi in kuma ba ku aikata ba da mun ban lazamta muku ba haka Allah ce wa amma fi duniya fala yu'aqab haka a duniya ba za a ma uquba ba aidan fa inna sultan la yu'azziruhum ala tarkihi shugabanni ba za su ta'aziri ba a kan barin wajibi ko ta'aziri ba za a yi ba tun da aikatan mun san ba za mu ce ba komai akwai abubuwa da dama ba haddi ba ne ba amma ta'aziri ne shi yasa malam bai ce ma ba la hadda lahu sai sai la ta'aziran lahu domin ta'aziri ne yake da yalwa ba a maganar haddi dama duk abin da aka ce haddi ne to aya ko hadisi ta ayyana ne za a yi mi'atu jalda kaga haddi domin an sa an haddade ni za a wa barawo faqta'u aydiyahuma hadda ne haddi ne to amma ta'aziri shine abin da ba haddi ba mutum ya zo aka kama shi aka kawo shi gaban alkali ya rungumi mace ko ya mata kes wadda ba matarsa ba kaga babu haddi sai ta'aziri sai dai ka ce shugaba ya ga bulala nawa za a mar ɗauri nawa za a yi maka kaza mutumin da ya saci dukiyar mutane malil am kaga babu haddi amma akwai ta'aziri domin menene malil am a sarka da ake yin sata sharɗanta malil am akwai shubuha a ciki tun da malil am malamai suka ce yanzu in aka naɗa ni shugaban ƙasa ko gwamna ko menene na saci kuɗi to ta'aziri za a mun ba haddi ba saboda me akwai shubuhu mulkin kuɗin wannan da aka kawo ina da wani ɗan ɓangare nima nawa ne kamar yadda tarayya muka yi da mutane da haka in na sata in aka zo kotu a shari'ar musulunci ba haddi za a sai dai ta'aziri to in muka zo ta'aziri to shi kansa ta'aziri malamai suka yi saɓani a kansa malaman usul da malaman shari'a yasilul had aw la yasil zai kai haddi ko zai kai haddi malaman da suka yi turbiya suka ce ta'aziri ba zai taɓa kai haddi ba kenan duk abin da na shata a gwamnati ba za a yanke mun hannu ba sai dai a ɗaure ni ko a mun wani abu to amma wasu malamai suka ce ai ta'aziri wanda shine mafi yawa daga cikin malaman shari'a da malaman usul ta'aziri zai iya fin haddi in haddi ne a yanke mun hannu to in na saci kuɗin gwamnati a iya kashe ni ta'azira kuma wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin malamai kashe mutum ta'aziran duk da kaga a nan aka kashe ka hukuncin ta ta'aziri ya fi haddi don haddi a sata yanke hannu to amma a ra'ayi tunda ta ta'aziri daman an tu'azziru ghairak shi yasa ma aka ce ta'aziri wato wanin ka ji tsoro to duk abin da zai sa wanin ka ba zai ji tsoro ba ya kame abin abin to ba a yi ta'aziri ba to shi suka ce ganin wannan sai suka ce zai iya kaiwa a yanke hannu zai iya kaiwa a kashe zai iya kaiwa a zai iya cewa mutum an kama shi ba zine ba zina bulala ɗari amma mun kama shi ya rungumi 'ya'yan mutane ya sumbace su ya menene alkali ya ce a mushi bulala ɗari biyu ta'aziran la haddan amma da ya ce haddi to ya saba Allah amma sai ce ta'aziran a mushi ta'azir to wannan yayi yayi to shi yasa malam yace za a iya sai li'annahu yaqulu innahu laysa biwajibin alayya domin abin da yasa zamu mata aziri ba haddi ba zai ce ba wajibi ne abin da na barin ba amma in kulta to wani ya iya cewa da kai fa bimaza tujibu an qaulil imam ahmad rahimahullah me zaka bada amsa imamu ahmad ya faɗa ɗaya daga cikin ra'ayoyinsa yace fi man taraka salatal wutri wanda baya sallar wutiri bi annahu rajulu su'in la tuqbala lahu shahada yace mutumin banza ne ba za a karbi shaidarsa ba duk wanda baya wutiri yanzu Imam ahmad fa wasfuhu bi annahu rajulu su'in wa qala la yanbaghi an tuqbala shahadatuhu wasafta da yace mummunan mutum ne mutumin banza ne ba za a karɓi shaidar ba kaga hada yu aqab kuma mun san sunna ne to limaza yu aqabu ala tarkihi wannan amma uquba an ce ba za a amshi sa ba kaga nau'i ne na uquba al jawabu an zalika min ahad wajen hayni yace to amsa ta fuskoki ne guda biyu imma an yuqal ko a ce innahu yu'khadhu min hadha an-nas anna al-witra wajibun fi ihdaru wa tayyitayn an ahmad sai mu ce kawai abinda ahmad ya kalla shi wuturi a wajen shi wajibi ne domin ɗaya daga cikin sa ne li'an alwajiba yu'lamu imma bin nafsi ala wujubihi aw bil uqubati ala tarkihi yace domin shi wajibi yanda ake gane wajibi imma dai nafsi ya ce wajibi ne yayi kalmar wajibci ta zo kutuba alaikum karafuri alaikum kaza da kaza ka ga wannan kalmar ce ta zo ta nuna wajibi ce in ma kuma a yi uquba a ce wanda ya bashi an ba shi uquba kaza to wannan yana nuna abu wajibi ne wa kaunuhu yusafu tarikuhu bi annahu rajulu su'in cewa wanda ya bar wutiri mutumin banza ne wa annahu la yanbaghi an tuqbala lahu shahada bai dace a karbi shaida ta fa hadha uqubatan bila shak wannan wannan uquba ne kenan wutiri wajibi ne wa imma an yaqulu ko kuma kace an yuqal innal imamu ahmad yara wujubahu kama huwa ahad qawlaihi kace eh yana ganin wajibcin sa ne bal ahad aqwalin al aqwal fil mas'ala ɗaya daga cikin maganganun mas'ala ne kaga amsa ta farko kace kawai ai shi a wajen shi muna nan akan ka'idan mu cewa wanda ya bar sunna ko nafila ko musta'abi ko mandubi la yu'aqabu fi dunya wala fil akhirah in ka kawo mana wancan mu baka amsa da cewa ai imamu ahmad wajibi ne a wajen shi wa imma an yuqala inna imamu wahid wasafahu bi annahu rajulus su ko kuma ka bada amsa ta biyu ka ce da imamu ahmad ya ce mutumin banza ne wala yulzamu minhu an yu'aqab wannan baya lazumtuwa a yi ba kawai mutumin banza ne wa kazalika qala haka yace la yanbaji an tuqbala shahadatu haka yace bai dace ba a karbi shaidar sa wala yulzamu min zalika an yu'aqab wannan ma baya lazamtan ma a ai mushi uquba li anna man taraka al-witra ma'a ta'akkudi shi yasa to saboda me yace yace ba a karba shaidar sa ba mu dauka cewa rajulu su'in da imamu ahmad yace da cewa la tuqbalu shahadatu. wannan ba uquba bace ba kuma ya tantance a ce mushi wannan sai ce bi annan min tarakal wutira duk wanda ya bar wutiri a ta'akkudi tare da cewa manzon Allah ya akkada shi ya tabbatar da shi a sunnoni da yawa wa qillatihi da kuma karancin sa raka'a ɗaya ma ya ishe ka fa huwa dalilun ala tahawunihi wa raghabatihi an alkhairi wannan yana nuna akwai sakacin mutum da kuma kinsa da alkhairi yasa imamu ahmad ya ce mishi rajulun su'i duk da cewa wutirin da hadisai barkatai da suka zo da tabbatar da shi kuma raka'a ɗaya ta wadatar ka ce Allahu akbar kai ruku'u ka tayi kai sujada biyu kai tayya kai sallama kai amma duk da wannan alkhairin nashi ka ki to wannan ya dace a ce ma rajulu su'i ka da a ce ma rajulu su'in ji Imam Ahmad yace wal wutru aqallahu raka'atan wahida mafi sa shine raka'a daya la tastaghriqu fi rub'i sa'a yace ba za ta fi kwata ma ba kaga irin ma sallar su Usaini. ita ce za a yi kwata awa a raka'a ɗaya to mu irin sallama sallama isha'i ma ba ma kwata ba ma wuce da kana au rubba ma tastagriqu da daqa'iq ko minti biyar min baina arba'in wa ishirina sa'a a tsakanin 24 hours ma'a ta'akkudi tare da cewa an tabbatar da shi fa kaifa yatrukuhu al-insan yace ta yaya mutum zai bar sallar wuturi a ce baya yi hada la yakunu illa rajulun mutahawinan ba wanda zai sai mutumin da yake da sakati da addini mai sakaci wanda yake wulakanta dukkan wani al'amarin addini bai damu da shi ba shi yake wannan fa ka annal imamu ahmad kamar ta ce imamu ahmad rahimahullah ra'a annahu li tahawunihi la yastahiqu an tuqbala shahadatuhu wannan sakacin nashi da wannan kallon rikon kai na kashi da yake ma addini wannan ya cancanta kada a karɓi shaidarsa wa annahu rajul su'in mutumin banza ne لأن هذا رغبة عن هذا الخير دومين إن يموتري كما كات ونن الخير الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند من صلى الله عليه وسلم يكتا أوتري كيوتري فإن الله يحب الوترة للي ألا مروك كين سركي ينا سوتري to amma mutum duk da wannan Allah yana son wuturi amma shi bai yi idan dan haka idan kunna bi hazal ihtimal sani idan muka haɗu wannan abin da zai iya ɗauka na biyu din qad na'khudha za mu qad min hazal insani qad yuwabbih wa yulam ala tarki mustahab ashe dan adam anan mutum a iya tozartar da shi a zarge shi in ya bar mustahabbi idza kana hadha tarku yadullu ala zuhdihi fil khairi wa raghabatihi anhu in wannan barin da yayi yana nuna in alkhairinsa da kuma kin kwaɗayinsa na alkhairi to wannan za a iya zarginsa wa qawluhu wa yusamma sunna wa masnunan wa mustahabban wa naflan duk ana kiran mandubi da shi yusamma inda man yusamma a wajen man inda usuliyin a wajen malaman usul idza qala hadha sunna yani laita bi wajib in suka ce wannan sunna ne abinda yake ba wajibi ba wa kadhalika masnunan wa kadhalika mustahabban wa kadhalika naflan fa hadhihi arba'atu asma ma al awwal fa hiya khamsa mandubun wa sunna wa masnun wa mustahab wa naflun dukkan waɗannan abubuwan guda ɗaya ne matsayinsa ɗaya ma ba'adal wajib abinda ba wajib ba take nuna lakin na sunna sai dai ita kalma a wannan abu sunna ne fi lisani shari'a an min al a harshen shari'a wanda sahabbai da tabi'ai yadda suke amfani da sunna ta fi mandubi tana hada hadda wajibi za su yi ta'abiri da yawa da sunna amma wajibi suke nufi da yawa za ta ce haza sunna amma abin da suke nufi wajibi iz qad tutlaqu ala ala shay'il wajib za iya sakata a ambace ta amma abin da ake nufi wannan abun wajibi ne wa minhu qawlu ibn abbas hina kara al-fatiha magana Abdullahi dan Abbas lokacin da ya karanta suratul Fatiha wa ja'ara biha fi janaza ya bayyana ta kowa ya ji yayin da yake sallar janaza qala li ya'lamu annaha sunna ai annaha wajiba domin su san cewa sunna ce wa wajiba ce wa hiya wajibatun amla wajiba yace wajiba ce li'annahu la salata liman lam yaqra bi ummul babu sallah ga wanda bai karanta Fatiha ba wa kazalika qala anas haka in ya ce min sunna idza tazawwaja al-dhikra ala sayyid yana da sunna wajibi idan mutum ya auri budurwa yana da aure an yi inda ha saba'a ya kwana bakwai a wajenta sannan ya dawo a raba kwana ai sunan iya sunanul wajiba wannan abin da ake nufi sunnoni na wajiba fa sunna fi lisani shari'a ammu min sunna fi silahil fuqaha ashe sunna a yaren shari'a ta fi faɗi fiye da yaren fikihu su malamin fikihu sun ce sunna kawai ma dunal wajib suke nufi ya anna tashmalul wajib wal mustahab su a wajen su malaman shari'a tana hada wajib ta hada da mustahab wa kazalika al masnun wal mustahab haka in aka ce wannan masnun ne wannan mustahab ma'anahu ma wahide ma'anar su daya inda ammatul fuqaha a wajen mafi yawa daga cikin malaman fikihu ko gabaki ɗayan su wa qala ba'd ulama bal yufarriqu bainahuma amma wasu su ma sun rabe sun ce akwai in aka ce haza masnunun wa haza mustahab to akwai bambanci li'anna masnun ma sabata bi dalilin min as suka ce duk abin aka ce haza masnunin ne to abin ya tabbata da dalili na sunna hadisi ne yazo abin ne amma mustahab ma sabata amma aka ce haza mustahab wanda aka yi ijtihadin sa ba hadisi ba nassi sai malamai suka yi ittihadi suka ce ya kamata a yi wannan to a wajen wannan malam ba za ta ce haza sunna ba ko masnunin sai dai su ce haza mustahab li'annahu thabata bi ijtihadi la bi nassi hadith wa mimma zaba ila haza wanda suka tafi akan wannan al-hajjawi sahibu matin zadul mustanqa haisu ankara inkaran aziman fi hashiyati tankai alal munaqqai yayin da yazo yayi inkari inkari mai tsanani a cikin littafinsa, tankai na hashiya wanda yawa kitabu zadu mustaqnin ya mishi wanda ya tanqihin wannan na abbara bilmasnun lokacin da ya zo yayi magana abin da yake sunna ne an in mustahab laysa fihi asar a wani abu wanda ya tabbata da istihadi ba a samu hadisi ba a kan shi sai ce haza sunna inna ma huwa istihaduhu istihad kadai wannan abun kuma da istihadi aka istihabbantar da shi wa qala innahu la yumkinu an nu'abbira an ash-shay'i thabit bil istihad an nu'abbira anhu bi annahu sunna yace bai bai dace ba bai kamata ba abin da ya tabbata da istihadi mu yi tabbata mu yi ta'abirin shi da cewa sunna ne lakin ammatal usuliyin sai dai mafi yawa daga cikin malaman usul ya kulu na la farqa bainal mustahab wal masnun suna cewa su babu bambanci a wajen su in aka ce mustahab aka ce masnun duk ɗaya ne wa annahu yuqal yasunnu kaza wa yustahabbu kaza wal ma'ana wahid ce kaza sunna ne ko an so ayi kaza mustahab ne duk sunna ne kamul siman lil mandub to je ashe kenan anan karatun mun fahimta sunayen mandub guda nawa ne hamsa guda biyar ne هل هذه الأسماء توافق الاصطلاح الشرعي وهل هي متفق عليها wannan sunna guda biyar din sun yi daidai dukkan su sun yi daidai da istilahi na shari'a ba na usul ba na malamai na baya ko kuma a an yi ittifaqi akan su la sai ce a'a fa sunna la tuwafiqu al-istilah shari sunna ba ta yi daidai da istifadin na shari'a ba limaza saboda ne li anna shari am iz yashmalu al-wajib domin malaman shari'a in suka ce sunna wani lokaci suna nufin wajib wani nufin suna nufin mandu wal matlub wal mustahab farraqa bainahuma ba'd al usuliyin amma haka masnun wa mustahab wasu malaman usul sun raba su bi qawlihi al mustahab ma sabata bi ijtihad duk abin da aka ce mustahabbi ne to da ijtihadi aka tabbatar da shi wal masnun duk abin da aka ce sunna ne ma sabata bi sunna wanda ya tabbata da hadisi lakin jumhuran usuliyin ala annahu la farqu sai dai jumhurin malaman usul sun ce babu bambanci a tsakani wannan shine karatunmu na mandubi idan muka zo sai mu tashi a al lokacin lugatan insha Allah an gane ya yi ki litta'alim kuma amma duk da aka wasu malamai suna ta an aka bayyana din ba ba matsala bane ba zaka iya yin asirri zaka iya yin a bayyane tunda manzo Allah yayi asirri yayi a bayyane shi ma amma wasu malamai suka taba akan cewa asirri ne bayyana manzon Allah litta'alim ne bayyana Abdullahi ibn Abbas shi ma litta'alim ne sai ce nayi dan kusan sunna ce sai sa malamai suka tafi akan cewa wasu asirri ake yi amma a wajen ta'alimi to za ka iya bayyana don mutane su san me ake yi to in muka zo in sha Allah sai mu tashi a Muharram abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wannan shi ne abin da Allah ta ba su zama ya wuce da ubangiji azza wa jalla فإن شاء الله تعالى تقدم لأنفسكم الخير تجدوا عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وقال تعالى وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم والآيات في الباب كثيرة ومعلوم الموضوع على حيث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى رواه البخاري رواه البخاري رواه البخاري